ruwan saman ya fara ne lokacin da waɗannan mutane ke barci ba su da wani sukuni na yin tunanin kare kansu da kayansu ruwan saman kamar da bakin ƙwarya ya fara ne a tsakiyar dare kuma ya ɗau sa'o'i biyar ana yansa waɗannan matan sun tsallake rijiya da baya Mun yi asaran kayanmu ruwa ya tafi da komai da muke da shi. Mutane hudu suka mutu a iyalanmu. mutanen yankin na ɗora alhakin ɓarnar ambaliyar kan hukumomi suka ce an bar juji ya taru abinda ya hana lambatu da ruwan koguna samun hanyar ficewa ministoci dai sun ziyarci yankin amma wasunsu sun yi suka bisa rashin tsari da kuma kai ɗaukin gaggawa domin akasari ana iya hasashen barnar hadirin farko a damina. A ganina na wannan gargaɗi ne ga mazauna unguwar. Gwamnatin ta zo ne bayan barnar ta auku. Muna buƙatar kare rayuka. kuma muna buƙatar tsaftace muhallinmu hakan ya faru ne bisa share da ta toshe magudanar ruwa ministocin da suka zo sun mana alkawarin turo motoci sun ce mana za su yi duk mai yiwuwa muna dai nan muna jiran su birnin bamako mai yawan mutane miliyan uku da rabi yana daga cikin biranen duniya da suka fi saurin haɓaka kuma yadda mutanen ke ƙaruwa haka sharar ma take ƙaruwa wannan shine sakamakon kasawar gwamnati na kwashe sharar ambaliyar dai ta haddasa asarar rai da dukiyoyi